ko mace take ɗauke da shi min zakarin wa unsa na namiji ko na mace saboda haka wa wahidin wa muta'addid wa gairu zalika da guda ne ko ko da yawa ba wanda ya san abin da a cikin cikin mace sai Allah wa ma tajidu arham kuma Allah shi ya san abin da mahaifa take tauyewa min maddal amin muddatul hamd ko dai ciki ya rage ya zan bai kai wata tara a haihu ba wa ma ta da ko abin da ke kara ya zan ya wuce ma har shekara don Allah shi ya san wannan wa kullu shay'in ko wani abu inda hu a wurin Allah bai miki yana da gwargwadon zamanin sa da kadarin wa haddin la ya tajawazu yana da gwargwado yana da iyaka wanda bai tsallake wannan lokacin da Allah ya diba masa alimul gaibi alimul gaibi wa shahadatu kabirul Allah shine masanin gaibi wa shahada Allah shine masanin abin da abbaye ma gaba wa ma shuhida abin da ya hauku da abin da ake gani duk Allah shine masaninsa al-kabirul muta'al mai girma sannan madaukaki wanda ya rinjaya wanda ya yi kowa kuma ya rinjaye kowa سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مسخر بالليل وصالح بالنهار sawa'un duk ɗaya ne minku minkun daga cikin ku fi ilmihi ta'ala ga sani Allah madaukin sarki ma asarar qaula wa man jahara bihi da wanda ya asarta magana da wanda ya bayyana da magana duk ɗaya suke ga Allah wa man huwa mustakhafin da kuma wanda yake lullubewa yake boyewa abin nan cikin dare ne shine bil layli da daddare ai mustatirun ala khalqi bi zalami da duhun dare ya shige cikin duhun dare ya tabanna ko ya ta alheri dai Allah shi ya sani wa saribun da wanda yake bayyana ya hito bi zahabihi fi sirbihi wato wanda yake tayi a cikin garjin yini bin nahari da rana duk dai wannan Allah ya san su lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min qalbihi yahfazunahu min amrillah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا عاد الله بقوم سوءا فلا مرد مقدرة وما لهم من دونه من وال to lahu shi mutum yana da mu'aqibatu wato masu bibiya su ne mala'iku wanda ake ce ma alhafaza mala'ikatun ta mala'iku waɗanda suke biye da shi wato NSO SSS wanda Allah waɗanda suna biye da shi ko ina yayi suna tare da shi min bai ne da shi gaba gare wa min kalbihi da baya gare shi duk inda ya suna tare da shi ya bazunahu min amrillah suna to tsare shi da umarnin Allah min aljinni daga sharrin aljannu wal wa gairihim da wasunsu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah baya canja ma mutane abin da ya saba yi musu ai la yaslubuhum ni'matahu Allah bai tuɓe musu ni'imar sa hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halin da suke kansa na kansu ai min alhalati jamila bil ma'asiya sai sun canja hali mai kyawu da sabo sannan sai shi ko Allah ya canja musu rahama da azaba wai za a rada Allah bi qaumin su'a in Allah ya nahi mummuna abu ya sami mutane azaban na azaba ko wanin sa alamar da lahu ba mai iya mayar da shi da wato ba mai iya karewa wa malam sannan ba su da ai liman arada Allah bin su'a nan da Allah ya nahi su da mummuna abu to ba su da min duni kuma bayan Allah min wali wani mai jibanta al'amarin su yamna'uhu anhu wanda zai kare wannan azabar daga shiga inda suke babu wanda zai iya tsare su daga azabar Allah هو allah هو الذي يريكم wannan yurikum albarka da yake nuna muku walƙiya kaufan kuna jin tsoro ai lil musabirin na as-sawa'iq an matafa suna jin tsoron abinda ake ce ma aradu ko tarnatsa ko kwaran kwatsa to suna jin tsoron ta Waɗama ma kuma ya zama abin tsammanin rahama lil muqimi ga wanda azab na gida bil madari shi ko da ya ga walƙiya ce yau sai yau za a yi ruwa shi ko ƙwarya ta yana nan cike da iri yana son a yi ruwa ya je ya shuka shi matafi in ya gani ya ce yau za mu sha wuya gashi ko ba mu kai gari ba ga ruwan sama ta yi wancan na cikin tsoro wanga shi ko yana cikin sa yana tsammani eh wayan shi ta tiqal Allah shi yake faruwar gizagizai waɗanda an masu nauyi ɗauke da ruwa bil madari da ruwan sama ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون بالله وهو شديد المهاد ويسبح الرعد واتو ملائكة دا أكيد مرعد ينعين تسبيهي huwa malakun muwakkalun bis sahabi shine mala'ika wanda an ka wakilta shi ga kula da gizagizai ya suku ya suku yana kore gizagizai multabisan bi hamdi yana cuɗanye da godiya ga Allah ya kulu yana cewa subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah da gode masa wa yusabbihul mala'ikatu su ma mala'iku suna yin tasbihi min kifati saboda jin tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa kuma Allah yana aikowa da tsawa wa huwa narun takhruju min as-sahabi shine wutar da take hita daga cikin girgije wannan da muke ce walqiya wadda in ta wuce sai mu ji abin nan ƙara wani lokaci yara su danne kunnuwa fa yusibu bihi biha man yasha Allah ya fadar da ita ya samar da ita ga wanda ya so fa ta harika huta kone shi nazala aya ta sauka bi rajulin ba'asa ilaihi nabi wani mutum ne wanda Allah ya annabi ya aika mai manya da uhu wanda zai kira zuwa ga musulunci fa qala sai ya ce mai man rasulullah wa man Allah wa ai manzon Allah ko menene Allah amin zahabin huwa amin fidda shin wai wannan Allah na zinare ne ko na azurfa an nuhasun koko na wajen kare ne aluminium fa nazalat bihi sa'iqatun sai tsawa aradu kwaran kwatsa sai ta sauka garai fa zahabat sai tattahi bai kifi rasi ta ɗebe mai kwacciyar kai ta sama maruhin kai wannan an ka ɗebe an ka bar abin nan nashi ko kuwa ta miliki suna wannan kwanya kwakwalwa ta sai an ka bata aje kawai an ɗebe maruhin sama eh kwalfar kai ne an cire ta sama babu wan su kafirai yujadiluna suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam billahi game da Allah wa huwa shi kuma Allah shadidul mihal mai tsananin karhi ne ayil quwa aw al akhadh wato mai tsananin karhi ko mai tsananin kamu duk wanda ya kama bai kucewa Lahu دعوة الحق له دعوة والذين يدعون من دونه لا تليقون بشيء إلا قبائل خفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء إلا في lahu ta'ala da awatul haƙi kira na gaskiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki shine kalimatu kalma Allah wa hiya la illallah wallazi na wallazina yad'una min duni wa'annan da suke bauta ma wani Allah wato kuma ba Allah gairi wa asnam wa hum asnam sune gumaka la yastajibuna lahum bi shay'in su gumakan nan ba su amsa ma masu kiran su da komi ma ya na wani abin da suke nema illa tijabatan sai amsawa ka ba su din ka fai ilal ma kamar wanda yana nesa ga tafki sai ya mika hannuwa ne zuwa ga tafki yana kiran ruwa ala shafirin da a bakin gaɓar rijiya ya da ugu yana kiran ruwa yana ta ala halumma ilayya yama ku taho inda nake ya kuruwa liyab duka fahu wai don ya cika baki na yi birti ba da dagowar ruwa min albi'ir daga cikin rijiya idan ya zuwa gare shi zai yiwu ba ya ba. wa ma hu bi baligi shi bai zan mai cika baki ne da wannan ruwan ba abadan har abada faka zalika ma hum yastajibuna lahum fa haka nan su kuma su ma ba su zan suna amsa musu kiransu ba duk mai kiran gunki bai amsa mai har abada wa ma du'a'ul kafirina kiran kafirai ga bautar da suke yi wa gumaka ko ko hakikanin addu'a su wanda suke yi suna bisa kahirci to bata zama ba illa bil dalal sai a cikin bata ai da ya in zarta walillahi walillahi yaghfiru man bi samawati wal ardi daw'an wa qara'an wa diladuhum bil ghudwi wala qul man الله ولما اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العلي والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه على خلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولله يسجد من في السماوات والارض كتي duk wanda a cikin samai da wanda a cikin ƙasa yasjudu yana sujada lillahi ga Allah dau an ko da biyayya kamar muminai wa karhan ko kuma tilas kamar kai waɗanda suke yi don kada abin da ya shahi kahira ya shahi su wa ma ukriha da sai da ko wanda an ya koshi anka ka ci shi da karhi da takobi wa zuru zalalun haka nan inuwoyin mutane tana yin sujada ga Allah bil gudu wal asal da sahe da ce in ka kiwa Allah sujada ka ki sallar asuba in waka ta hito yamma ta kwanta tana sujada ga Allah ko baka da iko ka hana ta gashi kayan ka ne amma sun yi karhin ka in ka ki yin sallar azhur da la'asar to sai in waka ta faɗi ta wa Allah sujada lokacin da za a yi sallar azhur da lokacin da za a yi la'asar baka da iko ka hana kayan ka ne amma sun yi ƙarfin ka eh da haka kul Allah ya ce ka ce ya Muhammad liqaulika man rabbu samawati wal ard wane ne ubangijin samai din nan da ƙasar nan da muke gani idan ba su amsa ba kul Allah ka ce Allah ko ka ce kul lillah ka ce na Allah ne in lam yaquluhu in su ba su haɗi haka ba domin la jawaba gairi ba wani amsa illa ita kullum ka ce musu abattakaftun min dunihi auliya kuma duk da haka kun ka riƙi a waliyai wato alloli ko bayan shi Allah waɗanda suke layan yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su iya mallaka ma kansu jawo amfani ko tun kuɗe wa cuta ba su iya wa kansu Wata raktun malika kuka bar wanda an mallakin ta shine Allah ka ce hal ya ama wal basir shin da makaho da mai gani suna zama daidai wato kahiri da mumini kenan suna zama daidai a'a am hal tasawi zulumatu wa nur ko ko shin da duhu da haske suna zama daidai al-kufru wal iman da kahirci da imani suna zama daidai ba su zama am ja'alu lillahi shuraka ko ko sun sanya ma Allah abokan halatta tarayya khalaqu sun kai halitta ka khalqihi kamar yadda Allah ka halitta fata shaba al khalqu alaihim sai halitta Allah da ta gumaka ta ce sun karasa gane wanne ne Allah wanne ne ba Allah ba ko haka an kai Eh? ai halaka shuraka wato su gumakan sun ka yarita da kan kalkila irin halitta Allah sai zo da haka sun ka rikice sun ka rasa gane na Allah da na mutane fastawa ataqadu istihqaqa ibadin don haka sun kai imani da cewa sun cancanta a bauta musu da kalkin da halittar da sun kai ai laysa al'amru kazalika a oh, al'amari duk bai haka yake ba wala yastahiqul ibadata illa al-khaliq ba wanda ya cancanci a bauta mai sai wanda ke halitta su ko tunda ba su halitta ba su cancanci bauta ba kul ka ce Allahu khaliqu kulli shay ka ce Allah shine mahalicin dukkan komai eh saboda haka babu wani abokin tarayya tare da shi ga bauta wa wala wahidul qahar Allah shine makadaici shine marin jayi li ibadihi ga bayansa kun gane ko wato wannan misali ne Allah ya kawo bayan an kawo misali aka ce to koko shin su gumakan nan ne sun kai wasu halitta irin na Allah don haka da suka zo suka ga halitta Allah ga halitta gumaka sai suka rikice suka ce to wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba ko ko wanne ne Allah wanne ne ba Allah ba sai suka kama bauta ma gumaka tare da Allah suka ce to bari mu yi musu duka duka tunda sun duk suna yi to ba daya to tunda ko ba daya to wane ne yayi Allah yayi tunda Allah ne mahalicin komi kuma shi ya murin jaye kuwa to shi ya dace a bauta ba to mu ci gaba أنزل من السماء ماء فقال تودية بقدرها فاعتمد السيل زبدا رابيا ومما توعدون عليه في الليل ابتغاء هليتي نومة زبد مثله وذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقذ بلا كذلك يضرب الله الأمثال نعم إذا استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لأن لهم ما بلده جميعا ومثله معه لابتداوا به أولئك لهم سوء الحساب تو أنزل تعالى الله مدوكين سركي يا سوكر دماء ruwa من السماء daga sama fasarar audiyatu wani rahi ya gudana da kadari ha bisa gwargwadon cikarsa ko rahi ya cika gwargwadon iyakar ɗauka abin da zai iya ɗauka na ruwa fata malar sailu sai rafi ya ɗebi zabadan kun fara biyan wanda yake ɗaukaka akan ruwa ai aliya alai kuwa ma alawai shine abin da yake bayyana bisa ga huskar wato kogi min kazarin na wata kazanta wa nawi da makamancinsa irin yayi da ruwa ke ɗaukowa to bayan wannan kun hana kogi wabin ma tuqiluna hatta cikin abin da kuke hurawa alaihi akafafin nari cikin wuta min jawahir al na jawaharin kaza ka zahabi wal fiddati wal nuhasi kamar eh, wato zinariya kamar azurfa kamar alminiyo ga ahliyatin don neman ado wato don neman koyi kwalliya shi ma au mata'in ko don neman wasu kayayyaki waɗanda ake amfani da su kamar korai da sauransu lokacin da an ka narkar da shi shi ma zabar da yana da kuma irin na koyi yana da kuma kamar teku ai musul zama da sai wa huwa khubsu shine mummunan karhe allazi yanfihi alkiru wanda zuzuge yake korewa wato yana gorewa yana hita wanda ba na kwarai ba kunhan karhe kazalika almazkur kamar waɗannan kunhan guda biyu da Allah ya ambata da na teku da na karhe lokacin da an kasa shi wuta kamar yadda suka guda da su biyu din nan yadda ribul lawal haka haka Allah yake sanya misalin gaskiya wal batil da ƙarya ayatul umma fama zabadu amma shi wannan kunfa wanda ruwa ya ɗauko mina sai na wannan rigawar ruwa wa uki da alaihi da abin da an hura ma wuta mina jawahir da jauhari fa ya zahabu jufa'a sai ya tai gaba ɗaya lalace ya tai ga banza ai batilan ya zama wato abin nan marmiyan biyu ai jiwa da shi kuhon ƙarhe da kuhon kogi wa ma bayan hu'un nasa amma wanda an na kware shine ruwan kogin da kuma ƙarhe wanda an na kware shine mai amfanin mutane min alma'i wal jawahir na ruwan da kuma jauharin fayan kusu fil sai ya wanzu cikin ƙasa ya zamna mutane su yi amfani da shi zamanan lokaci mai tsawo kazalikal da haka ƙarya ta yar mahillu za ta lugurguje ta lalace wayan mahibbu ya shahi wayan ala da ya ɗaukaka alhaki akan gaskiya fi ba da auqati cikin wasu lokuta wal haqqu thabitun baqi gaskiya tana nan tabbatatta wanzan ba ta zuwa ko ina kazalikal mazkur kamar wa'annan abubuwa da an ka ambata cikin wannan aya haka dai ya dare lahu al-amsal Allah yake sanya misali lillazina tajabu li rabbihim al-husna wa'inda sun ka amsa kiran ubangijin su su kuma a nan duniya sun kai da'a ga Allah to suna da aljanna wallazina wa'inda suke lam yastajibu lahu ba su amshi kiran Allah ba su ne kafirai law anna lahum ma fil ardi jami'an da an tattara musu duk abin da a cikin kasa baki dai wa mithluhu ma a nemo wani wanda babu kamata a hada da shi a mika musu lam tadau bi sun nemi su yi fansa da shi ranar kiyama saboda mummunan azaba wanda sun ka gani ula'ika lahum su'ul hisabi wa'annan suna da mummunan hisabi ranar kiyama huwa al bi kulli ma amilu shine Allah zai kama su da duk abin da sun ka aikata komi ne ne sun kai komi kankanta kai komi girma la yughfaru minhu shay'un ba a gafarta musu komi daga cikin ayyukan da sun kai wato shi mumini in yayi aikin kwarai sai Allah madaukin sarki ya bashi lada to laihukan da ya yi kuma in ya tuba sai Allah ya canja su koma lada shi ko kafiri in ya yi abin kwarai sai Allah ya bashi abinci nan duniya ya bashi kuɗi ya bashi lahiya laihuka ne ko sai a tara mai in ya je lahira duk sai an yi mai hisabi duk abin da ya aikata da ƙarya da kallon haram da kin sallah da kahirci da duk abin da ya sai Allah ya tara duk a tara mai zai samu rabo mai tsoka na jahannama shi kafiri Allah ya kiyaye wa ma'awahu jahannama wa ma wa hu jahannama sannan makoma ta jahannama wa ne hadu tur da wannan shin hida wanda zai kwanta cikin ta ina jin nan ne ko ya kare ko da saura uku to sai mu cika su da surutai da wasu maganganu to kai da yayi bayani cewa in Allah kai mana rai gobe bayan mun karatu mun koma gida za mu fara sallar tahajjud kamar yadda aka sani gobe in Allah kai muna rai ciyaman na kwamitin gudanar da karatu alhaji umar dan bala zai wa mutane bayanin lokacin da za a fara da lokacin da za a tsani gobe in Allah kai mu kamin a tashi da wajen karatu za a yi bayani da kuma tsarin yadda za a yi da inda za a zauna inda mata za su zauna da kuma aikin da 'yan agaji za su yi da sauran abubuwa duk gobe za a wa mutane bayani insha Allah kuma ina kira ga masu hali akwai wani abu wanda yake saurara akwai wani abu wanda wanda ake yi annabi yana cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghairi an yanqusa min ujurihi shay'i wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghairi an yanqusa min awzarihi shay'i wanda ya sunanta sunna mai kyau ya kama hanya mai kyau yana da lada wannan hanya kuma yana da kamishin lada duk wanda ya bi wannan hanya har ranar tashin kiyama ba tare da an tawaye wani abu na ladarsa ba sannan wanda ya kama mummunan hanya yana da zunubin wannan hanya yana da gwargwadon zunubin duk wanda ya bi ta har ranar kiyama ba tare da an tawaye zunubin waɗanda sun kabi shi da komi ba wato wajen magana zakka da mutane ke hitarwa ina kira ga masu kuɗaɗe waɗanda suke bayar da zakka su yi ƙoƙari su rinka bayyanar da zakka don zakka ana so a bayyanar da ita don in an bayyanar da ita akwai abubuwa uku tare da ita kai da kai yi zakka ka barranta mutane ba za su tuhuma ka ba kai zakka ba sannan kuma hitar da ita zai zuga wanda bai yi wanda ba yayin zakka za ka zuga shi ya yi shi ma kawa kamar faɗaitarwa ne ga wanda wanda bai sannan babu riya ko da za ka hidda zakka ka yi gidan rediyo kana faɗi babu riya gare ta domin wani abu ne wanda yake dole ka yi in ba kai ba ma ga musulunci in akwai hukuma za a karba da ƙarfi don haka ba ta da riya to sannan bayan haka hitar da ita haka a bayar da ita wuraren da za a raba ta kamar yadda Allah ya ce sannan kuma zai ƙara taimaka ma ka zan ka tsira daga 'yan kwanta-kwanta don yana yiwa in ka hitar da kanka ka rage wani abu ko ka ba wanda bai kamata ba ko ka rage wani abu cikin dukiyarka na zakka wanda yake sanadiyarsa Allah zai iya turo maka 'yan fashi ko ya turo maka gobara ko kuma wata mummuna hasara ko kuma Allah ya tsaye da kasuwancin naka ya daina ci gaba. to duk in aka yi wannan an tsira daga waɗannan abubuwa ina fata masu hali su yi ƙoƙari su hitar da zakka kuma su bayyana ta lokacin da sun ka hitar ba riya ba ne salati ga annabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata watan ramadan yau ashirin ga wannan wata na ramadan hijira dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da watan bakwai ga miladi hijira abin da miladi dubu ɗaya da ɗari tara da tara a wannan babban masallaci mai martaba mai daraja na kowa gidan mai martaba sarkin fika kuma muna cikin suratul ra'ad wadda yake suratul ra'ad sura ce wadda take kira akan tauhidi kuma tana bayanin hada tsakanin karya da gaskiya jiya mun yi bayanai da dama akan tauhidi da kuma kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma bayanin hanyoyin ƙarya da bayanin hanyoyin gaskiya da ya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana dan mai rayuwa shi mai halaka ya halaka akan hujja wanda ka rayuwa shi rayu akan hujja to har yau muna ci gaba da bayani dai akan wato bambanci tsakanin tauhidi da kuma rashin tauhidi ko shirka ko kuma tsakanin musulunci da kahirci ko kuma tsakanin imani da kahirci ko kuma tsakanin haske da duhu ko kuma tsakanin magana Allah da magana gumaka na'am أفهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم الألباب Allah ya ce abu man alamu shin wanda yake ya san annama unzila ilayka ce abin nan da muka saukar da shi zuwa gare ka min rabbika daga ka alhaqu shi a gaskiya fa amana yayi imani bihi da shi yana zama kamar huwa ama kamar wanda yake makaho ne la ya bai san shi ba wala ba bi bai imani da shi ba la ba zama dai inna ma zakar ulul albab kawai ma'abuta hankali su ne za su wa'azantu su bi abin da Allah ya ce don su suka gane dan ba mai gane gaskiya sai mai hankali الذين bi يؤمنون wa la ولا al الميثاق su wa'annan wato ma'abuta hankali su ne alladina yufuna bi ahdillahi su ne waɗanda suke cikawa da alƙawalin Allah al-ma'qudu alaihim alƙawalin da an karka akan su wahum fi alami zarra tun suna duniyar zarra lokacin da Allah ya tara bani adam gaba ɗaya ce musu alastu bi rabbikum kalubale to tun wannan lokacin Ai kullu ahadin ko ko kowane irin alkawali bainahu wa bainal lahi wa bainahu wa bainal ibadi ko ko masu cika alkawari ko wani tsakanin tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da bayan Allah ba su walwale alkawari wala yanquduna almisaqa ba su kwance alkawari bi tarkil imani aw alfara'idi da barin yin imani ko barin farillai نعم والذين يأكلون ما أمر الله به أن يوصلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وإن أنت سكي سادد أبند ألا يقوم أمرني دشيد أسادد دشيد من الإيمان والرهيم na imani ko kuma zumunta wa gairu zalika wa na rabbahum suna jin tsoron ubangijin su ga kyacen da yayi ga duk wanda ya saba masa wa na su alhisabi suna tsoron mummunan hisabi taqaddama mislu irin wannan ya gabata walladina walladina sabaru diqa wa layrafihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma raqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil'afarati sayyi'ata لهم عقبى والذين suka yi hankuri ala da'ati akan bin Allah wal bala'i kuma sun kai hankuri akan bala'i wa anil ma'asiya kuma suka yi hankurin bayan saba ma Allah wato suka hakura da sabon Allah suka bashi ibtiga a waje rabbihim don neman yarda ubangijinsu la gairi ba don neman wani abu mai aradin duniya ko mai agaradin duniya na kadarorin duniya ko kuma burace-buracen duniya wa musu salata sun ka tsayar da sallah tare da haƙoƙinta wa anfaqu bi da'a kuma sun ka ciyar daga wajen mai Allah min mara razaqana daga cikin abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya sun ka ciyar a asirce sun ka ciyar a bayyane wa una bil hasanati a kuma suna tunkuɗe mummuna aiki da mai kyawu kal jahli hilmi kamar in an kai musu aikin wauta sai su tunkuɗe wannan wauta da haƙuri wal azabi sabr ko an ka cutar da su sai su tunkuɗe wannan cuta da dauriya ula'ika lahum uqbad dar wa'annan suna da kyakkyawan karshe na gida ay la'aqibatul mahmuda fi daril akhirah shine karshe mai kyawo a gidan lahira na'am annabu wa adan yarquna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu to wannan ukubar dari shine jannatu adani shine aljanna ta gidan wato aljannar zama wanda in mutu ya shiga zai zauna cikin ta babu ita ha, za su shige ta hum wa man salaha min aba'in su da duk wanda ya kyautata aiki imani daga cikin ubanninsu wa zuwajin da matayensu wa zurriyatin da zuriya su 'ya'yansu wa illam ya amalu bi amalin ko da ba su yi aiki kamar nasu ba na fi ta takrimatan lahum Allah zai kai su matsayinsu don girmama su wato in kai wallazina amanu wa tabarahum zurriyatun bi imani alhaqana bihim zurriyatihim wa ma alamna min amali min shay wato wani sun kai imanin kwarai to sai iyalin su sun kabi su cikin wannan imani to sai mu ɗaukaka darajar iyalin nasu su kai matsayin su ba za mu kuma tauye ma iyayen aiki ba eh, in mutum ya yi mu zan mutumin kirki to ɗiya ne sun kai imani to ranar lahira don Allah ya girmama shi da wanda ya aiki ya kai na uban da wanda bai kai na uban ba da wanda ya dan taba in dai an mutu da imani duk sai Allah ya tattara a kai can bene da an ka aje uban ba a yi musu masauki daban-daban sai a kai su can masaukin da an ka aje uban duk a ce ga iyalinka an kawo ma wannan don girmama shi su kuma sun samu albarka to ka da ake neman albarka mai girma amma ba ka to kana sha hawa ne ba ko ba ka da imani a'a sai ka yi imani wallazina amanu wa tabi'atuhum ya bi imani eh, ka yi imani ka sun bi da imani to da bin zuriya za a riskar da diyan naka gare ka to haka nan waɗannan in mutum yayi aikin imani yayi na kwarai to da iyayensa da matansa da zuri'a ta duk sai Allah ya dauka ya kai mai su can ya ajiye wuri guda ko da aikin su bai kai nashi ba saboda girmama shi wannan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim sannan mala'iku suna shiga inda suke min kulli babin ta kowace kofa na abwabil jannati daga cikin kofin aljanna aw al ko kuma cikin babban gidansu awwala dukulihim wato farkon shigo cikin aljanna da ta hani atin saboda su yi musu murna da wannan albarka wannan amfani da sun ka samu eh kun ga kamar idan mutum ya dawo daga hajji A ga dangi ko ina bullowa aka wawa ne ya dawo to haka su ma da shigar su aljanna sai mala'iku su ta gayya suna tahowa mu zo mu wa mumini wani barka da zuwa gashi na Allah ya kawo shi mai mai farin ciki da wannan abin da ya samu na aljanna to haka Allah zai turo mala'iku su ta musu barka da zuwa Allah ya samu muna cikin waɗanda za a barka da zuwa hmm. ya kuluna salam salamun alaikum bima sabartum fani ni yaquluna suna ta ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku hadha thawabu wannan lada bi ma sabartun don hankulin da kun kai cikin rayuwarku ta duniya ai bi sabrikum fi duniya wato saboda hankulin da kun kai cikin duniya fa ne ma ku ma da karshen wannan gida na ku ku ba ku wannan karshe na ku kun yi kyakkyawan karshe na'am to wannan bangare na farko kenan to bangare na biyu ba wallahi la ilaha illallah da ke walwale alƙawalin Allah min ba'di misaqihi bayan sun kulla wannan alƙawalin wa yaqaduna ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin nan da Allah ya yi umarni da shi da sadar. wa yufsiduna fil ard kuma suna banna cikin ƙasa bil kubri wal ma'asi da kahirci da saba ma Allah ula'ika lahum la'anat waɗannan la'ana ta tabbata gare su albu'du min rahmatillah abinda Allah ana shi an ce Allah ya la'anci mutum ma'ana ya nisanta shi daga rahmatsa walahum su'ud dar kuma suna da mugun gida al'aqibatu sayya shine karshe mara kyawu fi dar al-akhirati a gidan lahira wa hiya jahannam shine gidan jahannam na'am الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا Allah ya da rizqa Allah shi yake shi hida arziki ya yalwata shi liman ya sha'u ga wanda ya so wa ya kadir kuma Allah shi ke kunta ta arziki shi ma liman ya sha'u ga wanda ya so eh, idan kaga ka samu arziki ka kai takama ka kai tsammanin wai wani abu kai kowa a'a Allah dai ya gada ma ya baka ko ba wai dan yana son ka bane ya so ya baka ne ba don ba wai kai ya so ba ya so ya baka ne saboda ita duniya ba bakin komai take ga Allah ba duniya ba ta kai darajar dutsen ya wasa ga hannun yaro ba kasan eh, in yaro na wasa da dutse in yaga kwata yana ya daukar dutse ya kada ciki don ɗaya ga yadda kwata ka wacewa to haka duniya take ga hannun Allah don haka annabi yake cewa da duniya ta kai daidai da fifikin sauro da kafiri ko inda ake shan ta bai gani balle ya lafa to zaka saboda haka banza take ga Allah bai bakin komai take ba shi yasa yake ba da ita lissalihi wa salihi ya ba mutumin kirki ya ba mutumin banza Eh, so da yawa zaka ga mutumin banza gashi Allah ya bashi dukiya ya bashi yaya ya bashi lahiya ya bashi mata masu kirki kuma masu da'a masu kyawu kai goga ga kanan da mata bin kulalla sai hitina ga kullum kana bin Allah amma Allah ya hada ka da wata musiba hitinan nan mata ba ka da komi sai ka nemo da kyar ka kawo mata ta kuma ta lalata ta ta zagin ka sai ka ga kamar Allah bai son ka to kai Allah ka so duk wannan abin da kake yin hankuri ibada ce kake yi akwai littafin ka kaba'ira a cikinsa wani bawan Allah yana da mata nan mata in ya hita kamin ya hita sai ta yi mai Allah ya isa ya yi so dubu kamin ta bai bayyana gida in zai hita ce kada Allah ya dawo da kai gidan nan kada Allah ki sa ka dawo in ka ce Allah ya kada ka cikin wani bala'i Allah ya sa maciji ya sare ka Allah ya sa ka fada cikin ramin kura ko ko inda zaki yake ya canye ka hitinan ne kaza kaza ya tarin ya ta yayo icce in ya je yayo icce da ya ɗaure icce sai ga zaki kawai ya kunno kai daga cikin duhuwa sai ya zo ya tsaye gaba gare sai ya ɗauki icce nan ya ɗora kan zaki sai zaki ya taho har gida sai ya sabke icce ne zaki ya gunguni wato sai an jima sai ya koma shi kenan ana nan ana nan ana nan ranar sai ya bako akwai wani dan uwansa salihi mutumin kirki wanda ke zakwa inda yake ranar sai ya ya same wannan mata ina mijin ke sallama kai ni kai da wannan mutumin banza ya yi wurin abin da Allah ya sa ya mutu ta huta maganganu babu daɗi ko ba taɓa gani ne ba yana nan zaune yana jira sai ga zaki ta da mutum ɗauke da ice haka ya da ke ice bisa ban zaki zaki ya zo bakin kofa gida ya sauke ice ne zaki ya juya ya koma shikenan ya shiga gida tana ta babatu tana ta faɗa ya shiga ya girka tukunya ya yi abinci ya ɗauko sun kaci shi da wannan ɗan uwa nashi wanda ya kawo mai ziyara sai ya koma ya zaman da ya suka sallama kamin ya sake dawowa wannan mata ta mutu sai Allah ya bashi wata mutum ne ya kirki yana zakkuwa sai mana ba da zuwa sannu malam sannu gashi Allahu akbar ka tarar da malam baya nan malam ya tafi daji to ran da ya aure wannan salihan mata ya zo daji ya sare ice ya damle ba zaki zaki bai hito ba an yi canji sai ba zaki su dole ya rage icce ya ɗauko yadda ya ya kawo gida ya kawo gida ya kawo gida ya aje wannan dan uwan na ashirin nan sai ya zo da ya zo ya same shi haka sai gashi ya dawo da icce ga kai shi kenan ya zaman da ya kai to kamin ya sai ce mana ina so in tambaye ka wani abu wancan lokaci na zo na tarar da kai da wata matsiya ce mata amma kuma na tarar da kai ga zaki mai ne gashi yana eh, maka hidima amma yanzu na zo na tarar da matan na saliha kuma ban ga zaki ba ya ce haƙurin da nake yi da wannan hitanan na mata shi yasa Allah ya goye mini wanda yi suna cikin daji ya mallaka min shi sakamakon haƙurin da nake da wannan hitanan na yanzu ko Allah ya bani saliha saboda haka ya bani hitan wahala da kaina babu wani abu kuma ku gare ko don haka ya Allah ya jarabe ka da talauci kana musulmi to kai haƙuri? eh Allah ne haka nan ya ga ya hidacewa da kai kila eh an ka baka kuɗi sai ka yi wancan lalacewa to sai Allah ya hana maka kuɗin don ka zanna kwarai ka mutu cikin imani ka tai lahira ka je can ka tarar da kuɗin waɗanda adda daɗin kashi ta yanda babu wurin sabon Allah don can babu duk abin da har gani naka ne babu karuwa can babu komai ka kai kai tai duk abin da har gani da can halal ce duk macen da gani taka ce ba gani mata wani a can sai Allah ya hore maka wani. to saboda haka su kahirai in sun samu dan abin duniya sai su kama alfahari suna bugun kirji wa farihu bil hayatid dunya eh ba su sani ba to Allah madaukin sarki ya ce shi ke shi hida arziki liman ya sha'u ga wanda ya so wa ya kadir kuma shi ke kuntata shi ga wanda ya so amma duk da haka su kahirai wa fari suna ta alfahari alfahari irin na girman kai ya hayatid duniya saboda rayuwar duniya bima na luhu da abinda sun ka same shi fiha cikin duniya kuma hayatid duniya Allah ya ce rayuwar duniya bata zamo ba fi jambi hayatil akhirati in an kiyasa ta da rayuwar lahira illa mata sai dan jin daɗi ne dan kaɗan wanda yake ya tamanta ubihi wai ba ka ji daɗi da shi ya wuce kaga ya ga dama ma hura ka sha ka koshi ga ta zan dadi in an ka aje ta kai gobe sai yara kai ba za ka iya sha ba in an kai tuwo ga shi zan dadi in ya kwana biyu ba a ci ko sai dabbobi ko yara ba a ba su in ka ci a ba yara ce a ya abinci zai kwana biyu ki ɗauka ki ba yara wannan ne ko wanda ka ci kana nasa hannu kaga ba wani abu ne to abincin aljanna in dumi gare bai hucewa in mai sanyi ne bai tsayi tufahin aljanna in kasa ba a bukatar wanki balle guga balle su da babu babu mata aljanna ba ta tsuha kai kanka baka tsuha ko baka tunanin mutuwa kila na jima tunanin mutuwa shi ke sa mutane su tsohe da wuri kullum kana tunanin yau za ka mutu kuma kana zaune sai ka ji an cewa ne ya mutu musamman kila abokinka ko ɗanka ko matarka ko surkinka ko ka, sai ka je kamar tayo kusa ga ta nan katanga to sai ka ganin take hulhula ta ga yunwa ga zahin rana ga tunani ga rashin kuɗi musamman yanzu sai ga mutum da shekara 25 ya fara wurura, ya yi nan rana ya ta mutu kamar dan mangoron bazara <laughs> to ka gani to can duk babu wannan saboda haka babu tashin hankali ba tsuwa ba mutuwa to mu ci gaba wa الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء na kafar waɗanda sun kafirta suna cewa su ne daga cikin mutanen makka ko sauran kahirai na duniya laula unzila alaihi ayatun min rabbi don me da ba saukar da aya gare shi ba daga ubangijinsa in ji mutanen makka kamar yadda an ka saukar ma annabi musa sanda ko kuma hannu mai haske ko kuma raƙuma irin ta annabi salihu Allah ya ce kullum ka ce musu inna Allah dullu man yasha Allah yana batar da wanda ya so ya batar da shi wala tuguni anhu al-ayatu shay'an ayoyi ba su amfani gare da komi wa yahdi man yasha wa yahdi ilayhi man anaba Allah yana shiryar da wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ai ila dini zuwa ga addininsa raja ilayhi wato wanda ya koma shi آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فشي wannan wato man anaba din wayannan da aka ce manana ba, su ne allazina amanu su ne waɗanda sun kai imani man ana baɗin wanda suka mai da al'amari ga Allah su ne wanda suka yi imani ga Allah wa taɗama innu qulubuhum bi zikrillah kuma ya zan zuciyoyinsu ta natsu da ambaton Allah wato tunawa da alƙawalin Allah da kecewa Allah ala ku saurara bi zikrillah taɗama innul qulub da ambaton Allah ne zukata ke natsuwa ai qulubul mu'mini zuciyoyin mu'mini suwaye الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدي لهم وهم wallazina amanu su wadanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai duba lahum wato aljanna tana farin ciki da zuwan su wato shi wannan abin nan mina ko kuma itaciya ce wadda a cikin aljanna wanda mahayara kumi na iya tahiya a cikin inuwarta wato shekara ɗari bai tsallake ta ba itaciya ce daga tushen ta in ka kama ta hiya cikin inuwar ta har sai ka shekara ɗari bisa raƙumi baka cimma iyakar ta ba to mutum nawa zai zauna karkashin inuwar ta ba shekara ɗari fa dan nan har maka hiya shekara guda ce eh waye zan iya kai fadin ta da sai Allah eh to su wayannan wato aljanna ta yi murna da zuwan su wa husna ma'a sannan da kyakkyawa da kyakkyawa makoma na'am ka ba ne ka alwan na ka a fi umarci yin barfara yin a umarun ji ta dalwa ne ke mallari a wuhai na ireka wa hun yi akwaru na birwa a man. ce kazalika kama arsalan anbiya kamar da muka aiko annabawa qabla gabaninka ka haka muka aiko ka fi ummati cikin al'umma karkalan min ha umamu wanda al'ummomi sun wuce kamin ita bi tatwa alaihim a awhayna ilayka don ka karanta musu abin nan da an kai wahayinsu zuwa gare ka na alqur'ani wahum su kuma ya kuruna bin rahman suna kahirta da wanda ake ce ma ar domin kamin zuwa annabi larabawa ba su san arrahmanu ba eh don haka wa idza su jidu lirrahama ne kalu wa marrahman ana zuda lima na wa hun har zuwa ƙarshe eh ka ce ku yi sujada zuwa ga arrahman sai ce ni arrahman ba kowai waye arrahman sai ce menene arrahman kamar ba shi da hankali yanzu don ɗaya abin da ka umarce mu don umarninka kawai za mu yi jada, sai wannan ya ƙara musu gutsarewa eh to shine Allah ya faɗa a nan ba su san ar ba hai su ƙalu lamma umiru bisu judi lahu wanda aka umarce su wa rahmanu su jira kalu wa rahmanu suka ce waye menene ar-rahman qul ka ce musu ya muhammad huwa rabbi shi ar-rahman din nan shine ubangiji na allazi la ilaha illa huwa wanda yake babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkal kuma gare shi na dogara wa ilaihi mata makoma ta zuwa gare shi take wanda zala aya mai zuwa ta sauka lamma qalu lahu yayin da sun ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam in kunta nabiya in dai har annabi kake fasayir anna jibal makka ka kore ka tayar da duwatsun makka ka ce su bar gari su tahiyar su a mu da hilaye mu yi ta ginin gidaje duk inda muka so ka san makka waƙe take da duwatsu nan da nan babu inda zaka zaka ya kai tahiyar kilomita guda sai ka samu dutse kai rabin kilomita ma babu eh don haka kana tahiya sai ka daga kai can ka ga gida bisa dutse kamar wani ofciya an abin nan ko kuma anguwa yanzu da yake an samu kayan aiki na zamani sai ka shiga dutse ka je wata anguwa an warware dutsen an yi hanya kamar yadda za ka abin nan tsakanin wannan wurin hanya ce ga ta nan akwai hanya inda take kilomita wajen hudu cikin dutse guda an kwarkware an yi hanyar mota kuma hanyoyi biyu ta zuwa daban ta dawowa daban to wanda za ka tafi daban kuma wanda za ka da in kana tafiya ba ka gamuwa da mota to an yi irin waɗannan tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa. wani wuri kuma a yi ta fasa duwatsun a rage musu disa sannan a yi gidaje a kai don haka makka take ta ka ce ma annabi to in annabi kake ka yi mana addu'a duwatsu, da su ko da za mu tashi da daddare babu su sun tafiya su shi kenan mu tashi sai hiri kamar bayan garin fatasku <laughs> kun ga babu zuci bayan garin fatasku <laughs> kuma waje Allah na fiha anhara sannan kuma makka babu abin da adda wahala kamar ruwa sun ka ce to ka sanya mana ƙoramu masu gudana cikin makka wa uyunan da bare maru da na garisa wani zura don mu yi dashe mu yi shuka wa ba'alla na aba ana kuma ka tayar mana da ubannin mu tsohahi almauta waɗanda sun ka mutu yukallimuna su gaya mana annaka biyun su waɗa mana cewa kai annabi kake sannan mu yadda ka yi sharuɗa zai tsauri to sai Allah madaukin sarki ya ce ba an sa ba wala amsa ne walau anna qur'ana walau anna qur'ana khayyarat lirjibadu aw qati'at liradu ma qullima bil mawdi bal lillahi lamu amru jami'a na'am afalam ya'i'ab alladhina amanu an law yada'u lahadanna wa jamia ولا يبال الذين كفروا تصيبهم بما قارئة لو تعد قريبا من دينهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Allah ya ce walau anna qur'anan da dai a ce qur'ani su yi rabbihil jibalu an hiyar da duwatsu da shi ai nuƙila an ɗauke ta an amakini ha daga inda take ko da abihil ardu ko ku ayyanka kasa kamar yadda suka ce a tsaga ta maremaru su hito au kullima bihil mauta ko kuma wato a su a sa matattu su yi magana da albarka wannan qur'ani da an yi a rayar da su to ko da an yi haka lama amanu ba za su imani ba eh ba su imani ko da an yi waɗannan Allah ya ce ka faɗa musu ko an yi ba imani za su yi ba dan Allah shi adda ilmi ya san haka ba za su imani ba saboda haka Allah ya ce bal a'a wannan duk abin da suka roƙa ba hannunka yake ba lillahi al'amru jami'a al'amari gaba ɗaya hannun Allah yake laligai ba hannun wani yake ba fala yuminu illa man sha'a imanahu ba wanda ka imani sai wanda Allah ya so imani sai ya imani shi zai imani duna gairi ban da waninsa wai utu makatarahu ko da an zo musu da abin da suka nema ba imani za su yi ba sannan wani zala aya mai zuwa ta sauka rabin wannan jubi'in aya lamma da sahaba izhara abu wato yayin da su sahabai suka yi niyya suka roƙi annabi cewa duk waɗannan abubuwan tun da dai Allah na da ikon yi kuma yana magana da annabi to annabi ya roƙi Allah Allah ya bayyanar da waɗannan abubuwan da suka nema su sahabai sun yi wannan tsama'an fi imani tsammanin ko in an yi haka za su yi imani sai Allah ya ce afalan ya asal ladina amanu shin su waɗanda sun kai imani ba su sani ba nan yayi asu ba ba na yanke kauna bane kun gane ko ba na yanke kauna bane can jiya mun karanta wannan mai sai asu min khalasu na jiya can wancan na yanke tsammani ne amma nan yayi asu ba na yanke kauna bane na sani ne kun gane ko eh su waɗanda sun kai imani shin ba su sani ba annahu yadda lamari yake lawa sha Allah Allah da Allah ya so da hada nafi jami'a ba ya shi yadda mutane ke ɗaya ilal imani zuwa ga imani min gairi ayatin ba tare da an kawo wata aya ba wala ya zalu allazina kafaru su waɗanda sun ka kafirta ba za su gushe ba na mutanen makka da wasu su tusibuhum a, babban musiba tana samun su masana'u ma sana'u saboda aikin da sun ka aikata ai bisun ihmin al-kufr aikin suna kahirci Ah, nan ƙari a aidahiyatun musiba ta ƙara'un wanda take kwankwasa su bi sunubil bala'i da nau'o'i daban-daban na bala'i min alqatl wal asl wal harb wal na kashe su da kame su da yaƙi da kuma fagi Allah na jarraba su iri iri saboda wannan aiki na kahirci aw ta hullu qariban min diyarin ko kuma kai annabi ka sauka kusa da gidajensu ya Muhammad gije shi ka da yakin ka hatta ya ce wa adullahi har alƙawalin Allah ya zo bin nasari da cin nasara ka alaihim a su inna Allah la yukhlifu mi'ad Allah baya saba ma alƙawali tunda yayi alƙawalin sai ka sauka kusa da garin su ko ma cikin garin su to sai ka sauka wa qara Allah annabi ko ya sauka kusa da garin su bil hudaybiya ta hudaybiya hatta ata fatuhu makka har lokacin da cin makka ya zo wa nazala biha annabi ya sauka cikin garin makka ja al-haqq wal al-batil inna al-batila kana zahuqa eh gashi tsakar gari wanda an ka hana mashi shigowa an ka tsaye da shi wajen kilomita shida tsakanin shi da abin mil wajen goma sha biyu tsakanin shi da gari an ka ce ba nan ba ya koma to yau sai ga cikin gari ya hau ya shi ya sa an bude mai ka'aba ya shiga ciki ya sauko ya yi sallah cikin ka'aba wanda da sallah kusa da ka'aba ma ba a yadda ba to yau ya sa an taka an bude mai kofa ya hau ya shiga ciki ya yi sallah ya hito gunkin da a can sama da ka'aba ya sa bilal babban ladan Minista annabi na information ministan watsa labarai na annabi ya hau ya tun kuɗi gunkin ya hudu ya kari ne annabi ya ce akwai za a zubar can bola kan nan ɗari uku da sittin da ake wai da ka'aba annabi yana nuna su da sanda in ya nuna ta gaba su haɗe ba in ya nune su ta baya su haɗe gaba yana karanta aya ja alhaqu wa zahaqa albatil innal batil kana zahuqa inda duk ya tafan ma gunki da sanda yayi mai haka ba sai ya taba shi ba sai gunki ta ya waɗe in ko ya nuno ta baya sai ya waɗe ke da ƙasa haka haka annabi ya ce musu alkawarin Allah ya cika to mu ci gaba wa da qadar sawri a ajr sawri min qabrika kuma hakika an yi izgiri da rusulin da manzani min qablin gabanin ka ba kai ne farko ba kamar tuhu daga kamar da an kai izgiri da kai wa hadha tasliyatun lin nabi wannan lallashi ne ga annabi ana bashi hakuri kar ya damu ba shi a farko wanda an ka walakanta cikin kira zuwa ga Allah ba ba shine na farko ba fa amlaytu lil ladina kamar usaini saurara ni jinkirta ma waɗanda sun kai kahirci kamar ba zan yi musu komi ba sun ma aka sun nan daga bayan ka kama su bil da azaba fa kai makana ikadiya ya azaba ta take ga ai huwa waqi'un mawqi'ahu lalle azaban nan ta sauka wurin da ya kamata ta sauka haka zalika afal haka Allah yace za a aikata bi man a bika da duk wanda ya maka izgidi sai na saukan mai da azaba ta ta kama inda ya kamata ta kama na'am afaman huwa qa'imun ala kulli بل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن ومن يضلل الله فما له من هاد أما من هو قائم شن wanda yake tsaye mai gadi ala kulli nafsi akan kowace rai bi ma kasabar da abin da ta aikata amila abin da ta aikata min khairin wa sharri na alheri da sharri wa huwa Allah shine Allah kamar laisa kazalika yana zama kamar wanda ba haka ba min al-asnami na gumaka eh Allah shi yake ba kowa ko ni to yana zama daidai da wanda bai wa kowa ko ni ba dai suke ba abin da ya nuna haka wa ja'alu lillahi shuraka da haka suka zo suka sanya ma Allah shi abokan tarayya Allah ya ce kulka ce sammuhum ku ambaci sunansu wato ku ambata ma Allah sunansu manhu suwaye su am bi ma'ana bal ko ko dai atunabbi'una shin za ku ba Allah labari ne bi ma la ya'lamu da abin da Allah bai san shi ba bil ardi cikin kasa wala fi sama haka nan kuma cikin sama bai san akwai shi ba domin Allah shi bai san yana da abokin tarayya ba la sharika lahu in law kana la alimahu domin da akwai shi da Allah ya san da shi to tunda Allah bai san da shi ba to babu shi ta'ala an zalika Allah ya dauka daga abokin tarayya am ko ko tusan muna kuna bata su a abokan tarayya da zahirin min alqauli da zancen banza wato zance na bayyane kawai wato ba na gaskiya ba kenan ƙarya da zannin batilin da zato na ƙarya la haƙiƙata lahu wanda ba shi da haƙiƙa bil ba na boye wato magana baka ce wanda bata kai cikin ciki ba kuma kun san ƙarya kuke amma kuna faɗi ɗaya da baki ko haka abin yake bal Allah ya ce a zuyyina lillazina kafaru makarum an kawace ma waɗanda sun ka kahirta makircin su shine kahircin su wasaddu ko wasuddu wasaddu an sabili an ka kange su daga hanya ko abin nan ko ko wasaddu su suka kange mutane daga bin hanya Allah ɗaya da rikir huda shine hanya Allah wa man yudillahu duk wanda Allah ya batar fa malahu min hadi to baya da wani mai shiryawa na'am لهم bayan haka Allah madaukin sarki ya ce lahum azabun suna da azaba fil hayatid duniya cikin rayuwar duniya bil qatl wal asri da kashe su da kama su a mayar da su bayi wala azabar akhirati ashar sannan kuma wallahi azabar lahira ta tsanani daga azabar duniya wa ma lahum min allahi kuma ba da wani mai kariya gare su daga Allah ba mai iya kare su daga azabar Allah in ta taho musu الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك masar jannati misalin aljanna allati wa'ida almuttaquna wanda aka wa masu tsoron Allah alƙawalin shiga cikin ta ranar lahira wato tajri min tahti alanharu na gudana a karkashin ta a abincin ta mayu kalu ji abinda ake ci cikin ta da'imun madawami ne layin kadu bashi yankewa wala yamna bai karewa wa zilluha haka nan in wata ma da'imun ita ma madauwamiya ce la saku shamsu rana ba ta ta yin ta yi warwar ta yi kissawai da adami ha domin babu rana can aljanna babu rana balle ta hana inuwa tilkal jannatu wannan aljanna uqbal ladhi uqbal ladina taqaw shine karshe gida na karshe na waɗanda sun ka ji tsoron Allah sun ka kiyaye shirka wa hukumar kafiri na ƙarshen kafirai su kuma annar wato wuta shi an mako masu ita a ƙarshen gidansu wallazina wallazina atayna hum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayhi wa min al'azabi man yunkiru ba'dahu qul innama إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب ودن دمونك باسوا للتاه كما سكى إيماني دا النبي صلى الله عليه وسلم كما عبد الله بن سلام دا كما ننسى دا تكم مؤمنين يهوداوا يبرهون بما أنزل إليك سوكا سنا فارين تكي دا أبين دا أنك سوكا ما نأل القرآن suna yin farin ciki domin mi domin ƙur'ani ya yi muwafaƙa da littafin da ke hannunsu shine a taura wa min al'azabi amma daga cikin ƙungiyoyin kahirai allazina tahazzabu alayka bil mu'adat wayanda sun ka taru sun ka hada kai akan ka da kiyayya min al mushrikin wal yahud na mushrikai da yahudawa man yunkiru ba'da daga cikin akwai mai musun wato sashen qur'ani ka zikirar rahman wa ma'adar kisar sannan kama an baton ar-rahman da an ce su yi sujada ga ar-rahman su ce mi ar-rahman banda kisoshin da ke ciki waɗanda suke wato sun taɓu labarin annabawan Allah ba sa musu wayan. ulka ce inna ma umirtu ni an umarce ni cikin abin da an ka saukan mini an abu da lahayin bauta ma Allah shi kadai wala ushriku bihi kada in yi shirka da Allah ilaihi adabu zuwa ga Allah nake kira wa ilaihi ma'ab kuma makoma ta zuwa ga Allah take wannan shine abin da Allah ya mini wahayi na'am wa kadhalika anzalnahu hukuman mariyya wa la iltabata ahwa'ahum ba'da ma ja min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin waka zalikal inzal kamar wannan saukar da qur'ani da an kai gare ka anzalnahu haka muka saukar da wannan qur'ani hukuman arabiya hukunci ne kuma da harshen larabci bi lugatil arab da hulugan larabawa ta hukuma bihi bainan nas zaka yi hukunci da shi tsakanin mutane wala in tabata ahwa'ahum Allah yace wallahi idan ka bi sun za za ka bi sun zuciyar kahirrai cikin abin da suke kiran ka zuwa gare shi na addinin su ga kaddarawa ba da ma ja aka min ilmi bayan abin da ya zo ma na ilimi na tauhidi malaka min Allah min waliyin to baka da wani masoyi mai kare ka daga Allah wala waqa baka da wani mai kiyayewa min kibalika daga bangaren ka baka da mani'u min azabi baka da mai hana ka daga azaba Allah in ta maka wani zala aya mai zuwa kuma ta sauka lamma ayya ruhu sadda sun ka aibata annabi da kasaratin nisa da yawan mata suka ce inda annabi Allah ne ni ne da mata mm, tun da yake yawan aure to ba annabi bane eh sun ka ce haka to Allah ya ce a wannan ba haka bane ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان يعود لم يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب Allah ya ce ba kai ɗaya mun ka fara aikowa ba wala kada arsalna rusula haƙiƙa mun aiko manzanni min ka gabaninka wa ja'alna lahum azwajan mun sanya musu mataye wa zurriya da kuma 'ya'ya auladan wa anta kai mislahum kamar su kake kai ma annabi wa ma kana li rasulin wato bai kasance ga wani manzo ba daga cikin wayannan manzanni an ya ta bi ayati zo da wata aya daga wajen kansa illa bi iznillah sai da izinin Allah annahu abidun marbubun domin su kansu gaba ɗaya bayan Allah ne ababen reno ga Allah Allah ya yi tarbiyyar su suka zan mutane da kulli ajalin kitab wani ajali yana da littafi wanda an ka rubuta kasa lokacinsa in yayi kuma zai na يمحو الله الله ما يشاء yana shahe ma ya shawo abin ya so wa yusabbit kuma Allah na tabbatar da abin da ya so na hukunce hukunce da waninsa wa inda hu umul kitabi wato uwar littafi shine lahul mahfuz yana can wurin Allah asluhu ya la yatagayyaru minhu shay'un tushen littafi wanda ba wani abu na cikinsa wanda zai canza wa huwa ma katabahu fil azal shine abinda Allah ya rubuta tun azal wa imma wa imma nuriyannaka abada alladhina yaduhum aw natawafayannaka wa innama alayka al-balagh wa alayka fa'in ma nuriyan naka ko dai mu nuna maka allazi ba'da na idon sashen abin da mun kai musu alkawali da zuwan sana azaba fi hayatika tun cikin rayuwarka to in haka ta faru fa zaka dama wannan shi abin da kake nema aw na tawaffayar naka ko ko mu karɓi ranka qabla ta'dibihim gabanin azabtar da su to ba kan su za mu yi ba ko bayan ba ka sai mu yi musu azaba amma ka ci gaba da aikinka wa inna ma alaikal balagu kawai abin da ke kanka isar da sakon Allah la alaika illa tabli babu komi a kanka illa isar da saƙon nan wa alaina hisabu mu koyi musu hisabi yana kan mu idza saru ilaina in sun ka kasance wurin mu wa nujazihim za mu saka ka musu da ayyukan da sun ka aikata awalam yarau awalam yarau anna la shi yanzu ba su gani su mutanen makka anna arda wato mu muna zo ma ƙasa aina kasudu ardahu muna nuha ƙasarsu su nan kusuha muna tattauye ta min adarabiya ta gehinta bil fatahi ala nabi da yin buɗi ga annabi wato kame a ce makka duk sauran yan garuruwa waɗanda ake waye da makka duk an ci su ga musulunci ya bullo ta yaman sannan gashi ya bulle madina saboda haka an samu makka tsakiya arewacin ta musulunci kudancin ta musulunci an zagaya 'yan uh, garuruwa na gehen makka duk an ci su saboda haka ba inda ya rage illa kai an kire hannu an kire hannu an kire kawawu saura kai saboda haka rada duk an kasa takobi an kasa dokin waya kai yallan gaso sai mutuwa to haka Allah yawa yawa mutanen makka shi ne ya nuna musu yace ba su gani gashi muna zuwa ga kasar su muna tattauye ta daga gehen ta ana canye nan yawa cinan wallahu ya hukumu Allah shi ka hukunci bi khalqi cikin talikansa bima ya sha'u da abin da ya so la mu aqibal hukumi kuma babu mai bincike ga aikin Allah shi aikin Allah ba ya bukata auditor audito yake ko auditor ko audito audit audit eh ba ba Allah shi ka hukunci ba mai audit ga hukuncinsa ba ya da inspector ai la radda li fadli hukumi ba mai mayar da hukuncin Allah babu a fil, eh babu a fil, in Allah ya hukunci ba a fil. wa huwa sari'ul hisabi kuma Allah mai gaugawa ne hisabi ne al khalqa kullahum bi qadri nisfi min min min an-nahar Allah yana wa duk duniyar nan yana musu hisabi mutum da aljani da kowa cikin rabin wani na'am وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم وسيعلم القادر لمن عقب الدير وقال waɗanda suke gabanin قبلهم حقيقة وأن سكي جبانين na al'ummomi sun yi makirci bi an biya da annabawansu kama makaru duka kama yadda sun kai ma makirci falillahi makaru jami'a shirin al'amurra tanajin al'amura gaba ɗaya ga Allah suke walaisa makaruhun kama kari saboda haka shirye-shiryensu ba zama kamar na Allah ba لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس domin shi Allah ya san abin da kowace rai take aikatawa saboda haka faya uddu laha jaza'aha sai ya tanazan mata sakamakonta wa haza wannan huwal al shi a shiri ko shine makirci kulli kulluhu dukkansa fi yin bihi domin Allah na zo musu da shi mai haisu la shi, ta inda ba sani ba wasu ya alamul kabiru da sannu kabiri zai sani almuradu bihi aljinsu wato jinsin kafirai za su san liman uku da gawa kyakkyawan karshe ko mugun karshe yake na gida kafirai za su sani al'aqibatul mahmuda fi daril akhirah wato karshe mai kyawu a gidan lahira Alam am lin shin gare su suke ko ga annabi wa sabi da sabansa ga annabi take wallahi ga annabi take shi da sabansa ba ga kafirai ba نعم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب طاو waya kulun lazina kafaru waɗanda sun ga kafirta suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lasta mursalan kai baka zama aikakke ba aiko ka an ba Allah ya ce kulka ka ce ka fa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama shaidu tsakanin ni da ku ala sirki akan cewa ni mai gaskiya ne wa man indahu ilmul kitabi da kuma wanda duk adda ilimin littafi a gurin sa shi ma ya isa zan shaidu tsakanin na da ku min mu'minil yahudi wa nasara na mu'minan yahudawa da mu'minan kiristoci don sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko Allah ya shaida masu ilmi daga cikin yahudu muminai da masu ilmi cikin kiristoci muminai sun shaida annabi manzon Allah to shaida waɗannan ta isa to wannan sura ta ƙare ita ce suratul ra'd sai kuma sura mai bi mata ita ce sura annabi ibrahim ta sauka a makka tana da ayoyi hamsin da biyu ko hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu ko hamsin da hudu ko kuma hamsin da biyar gwargwadon khilafa ta masu karatu to ita ma wannan sura dai kamar yadda muka sani tana bayani akan aƙida da walwale rikita waɗanda suke rikitar da mai gajeren ilmi ya zan bai gane mai a gaske al'amari ba na'am سورة إبراهيم عليه السلام مكية وهي أربع وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراج العزيز الحميد. bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine mai sani da abin da yake nufi da alif dinnan da lam dinnan da ra dinnan هذا القرآن وانا القرآن ne wanda mun ka saukar da shi zuwa gare ka ya محمد an nasa bihi don ka hitar da mutane da wannan qur'ani min zulumati daga duhun kahirci ila nur zuwa ga hasken imani kuma wannan ba a gaban kanka ba a'a bi inna rabbihim da izinin ubangijin su su mutane Kan shiryar da su ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarkin wanda an mabuwayi kuma yababben sarki allazi hamida nafsahu bi nafsihi wanda ya yabi kansa da kansa qabla an yahmadahu khalqu gabanin duk talikai su yabe shi na'am shi yasa annabi yake cewa subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika aiki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu iyakance yabonka kai kamar yadda kai yabi kanka da kanka eh to Allah mallahu alladhi lahu ma samawati wa ma fi al wa wailun lil-kafirin min adhabin shadid to wannan Allahu akwai kira'a biyu ko kace Allahu ko kace Allahi ya zama duhun alal azizil hamidi Allahi yawwa ko kuma ya zama mubtada sabuwar magana Allahu Allah allazi lahu mulku samawa allazi lahu ma bis samawati ma bil ard shine wanda duk abin da a cikin sammai mai hankali da mara hankali da abin da a cikin kasa mai hankali da mara hankali lahu mallakar sani milkan wa khalqan wa abida mallakar sani halittar sani bayin sani wa wailul lil kafirin bane ya tabbata ga kafirai من عذاب شديد دق عذاب وجهتك مثلا سوى اي الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويحبون أن فريد الله ويبغون حي وجاء أولئك في ضلال بعيد allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya da suke son rayuwar duniya kadai sun ka ta son ta ko suka zaɓe ta alal akhirati akan rayuwar lahira wa yasudduna an-nasa an sabilillahi suna kange mutane daga bin addinin Allah shine hanya Allah wa yabghuna ha'i wajen suna nema hanya Allah ta karkaje ta zama karkatatta ula'ika fi dalalin ba'id wa'annan suna cikin bata mai nisa anil haƙƙi gabarin shiga inda gaskiya take وما أرسلنا من رسول إلا برضوان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول بما أيكون منزوبا إلا بلسان قومه سيمون أيكوش ديار متنسى E da yayan shi wato inda Allah zai aiko annabi nan ƙasa Hausa sai ya zaɓi wata al'umma wadda ta yi girma cikin su ya turo musu annabi in kuma zai aiko wani manzo za a aiko ba annabi ba to aiko manzo cikin yarbawa cikin hausawa cikin bolawa cikin kare kare cikin gizma cikin bari bari cikin gamawa da badawa duk kowa a aiko mai nashi kamin aiko annabi annabi ne kawai an ka aiko shi da harshen larabci don cikin larabawa yake kuma an ka aiko shi da duk duniya da wannan harshen in annabi ne kawai ya samu wannan hususiya amma sauran annaba kowa sai aike shi da zuwa ga yan uwansa kawai kuma kiran sai ya kare nan tsakanin shi da su kun gane ko don haka shi yasa annabi isa alaihi salam lokacin da aka aiko shi domin uwarsa tana cikin bani isra'ila sai Allah ya ce wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum kaga bai ce ya ayyuha nasu inni rasulullahi ilaikum ba kamar yadda Allah ya ce ma annabi qul ya ayyuha nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an eh, kaga amma shi zai ce inni rasulullahi ilaikum ya ku bani isra'ila ni manzo Allah nake zuwa gare ku ku kadai musaddiqan lima bayna yadayya ina gaskanta abin da ke gabana min taura na taura mun bashiran bi rasuli ina muku albishir da manzo ya fi min ba'diya wanda zai zo bayana ismuhu ahmadu sunan shi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati yanzu yazo musu da hujja qalu hadha sihrun mubin suka ce wannan sihiri ne bayyana ne in ka duba cikin bible can abin nan john chapter abin nan 14 15 16 inda yake cewa wato yana da kyau in ta tahi domin in ban tahi ba mai taimako ba zai zo ba wanda za a aiko shi cikin sunana wane ne sunan annabi isa rasulullahi eh, ni sunan annabi muhammadu rasulullahi saboda haka za a aiko da suna irin nashi manzon allah annabi allah manzon allah annabi isa rasulullahi annabi muhammadu rasulullahi to zai zuwa cikin sunansa kun gane ko in ka duba cikin abin nan waɗannan surori da ne magana sura ta sha hudu sura ta sha biyar sura ta sha shidda wannan ashirin ashirin zuwa ƙarshe wannan kuma hudu zuwa sha takwas ta shidda na sha shidda daga aya ta hudu zuwa sha takwas wayannan ko daga aya ta ashirin zuwa ƙarshen sura kowace da sha hudu da sha biyar eh, sannan kuma ya tabbatar da cewa shi annabi muhammadu an aiko shi ne ga duk duniya a cikin wannan sura ta sha shidda ya ce don an aiko shi ga dukkan duniya kuma duniya ba ta yi mai kun gane ko to ba ma shi ba almajirin almajirin almajirin almajirin almajiri ne ga shi ya buwaye duniya ya buwaye amerika da ingila saddam Hussein. almajirin almajirin almajirin almajirin almajirin almajirin almajirin annabi muhammad <laughs> eh ba duniya ce da amerika da ingila ai duniya ce tun da duk duniya kowa tsoron su ya kai to ga shi kadai da yan mutane goma sha tara shi an na ishirin da eh, miliyan ishirin ne duka yawan su to ba goma sha tara bane a wurin an kirsa da mutanen amerika su mutum goma sha tara magoya ba ne da shi sun zan su ishirin mutum ɗaya tamhalin dubu hmm. ga shi nan duk ya ya yamuce musu siyasa siyasa mata su ta yamuce gaba ta ɓarke baya ta fashe amerika kwarai da gaske yanzu rigima tana nan ta kauraye tsakanin majalisar ɗinkin duniya da amerika e shi can jaridun amerika sun ce majalisar ɗinkin duniya 'yan leƙen asirin amerika ce saboda haka duk wannan hare-hare da ake kai masa dan Husaini majalisar ɗinkin duniya ita ta leƙo ma sojojin Amerika ta ba su haske ga waɗannan abubuwan da aka wasu dan Husaini shi koyan anan ya ce ƙarya ne yan jarida kuma na Amerika ba na Iraki ba na Makka ba na koyar ba na Masar ba a'a na can Amerika jarida uku manya-manyan jaridu Amerika suka ba da wannan labari ta gardama tana can ta ƙare cikin gida saboda haka Allah ya taimake mu kun gane ko don haka Allah madaukin sarki wanda duk bai ji tsoron sa ba to ya shiga uku to ina muke wa ma arsalna ba mu ayata ba aiko min rasulin wani manzo ba illa bi lisani qaumi sai da yaren mutanen sa li bayyana lahum dan ya bayyana musu ai da ya fahimahum ma atabi don ya fahimtar da su abin da ya zo musu da shi fa yadullu Allahu man yasha wa Allah na batar da wanda ya so wa ya hadi man yasha shiryar da wanda ya so wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi a cikin mulkin sa al-hakimu gwani bi cikin ayyukansa na'am wa laqad arsalna Musa bi ayatina an khalqa qaumaka min al-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin Allah inna bi To Allah madaukin sarki ya ce wala kada arsalna Musa hakika mu aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyin guda tara. Wa kunna lahu mun ka ce masa an akhrij qaumaka ka hitar da mutanen ka bani Isra'ila min az-zulumati daga duhun kafirci ila nur zuwa ga hasken imani. Wa zakkirhum bi ayyamin Allah kuma ka tunatar da su ni'imomin Allah na ayyamu ba kwanaki ba. Hmm, ni'imomin Allah inna fi zalika lalle a cikin wannan tunatarwa da Allah ya ce ma annabi Musa ya tunatar da mutanen sa la'ayati akwai ayoyi da kulle sabar ga dukkan mai yawan hankuri akan da'a ga Allah shakur mai yawan godiya ga ni'imomin da Allah ya masa na'am wa in qala musa li qaumi yadhkuru ni'mata allati alaykum idan bikum min ali fir'auna يقولون انظروا على عبادي ويتبعون بناءكم ويسعون نساءكم ولذلكم بلاء من ربكم عليم واذكر أنبتا in قال موسى لقومه ƙaunihi yayin da Musa yake gaya wa mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum yake yake ce musu ku tun ni'imomin Allah waɗanda yayi gare ku in an ja ku min ali fir'aun yayin da ya tserar da ku daga mutanen fir'aun da shi fir'aun kansa ya sumuna kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunan azaba wai na abna'akum suna yayyanka ɗiyanku ma maza almauludi na waɗanda an ka haifa wa yasa ayuna nisa'akum sannan su rayar da ɗiyanku mata don su yi musu hidimar gida da kauli ba'dul kahanati don zancen ɗaya daga cikin bokaye ko ko sashi daga cikin bokaye inna mauludan yuladu fi bani isra'il lalle wani abin haifawa za a haifai cikin bani isra'ila ya kunu sababa zahabi mulki fir'aun zai zama sababin gushewar mulkin nan na fir'auna wa fi zalikum a cikin wannan tserarwa ko wannan azautarwa bala'un akwai ni'ima ko kuma akwai bala'i azim mai girma min razukun daga ubangiji wa yasa azana rabbukum la in ja'alun la abidannakum wa la in kafartum inna abadi la shadid sannan نعم قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في جميعا فإن الله لغني حميد to har yau dai wasu ka ambata in sa azana rabbukum yayin da ubangijin ku ya sanar ya ba da babbar sanarwa la in shakartum wallahi in kun ka gode ma ni'imati ni'imata bit tauhidi wa da'ati kun ka ta Allah kun kai mai da'a Allah ya ce da na kuma wallahi zan ƙara ba wala in tun kuma idan kun ka kafirce kuka yi musu ni'imomi na da kahirci da sabon Allah lau na ku zan azabtar da ku azaba mai tsanani dalla alaihi abin da ya nuna haka inna azabi da shadid lalle azaba ta mai tsanani ce wa musa sai annabi musa ya ce ga mutanensa in ta takfuru antum da za ku kahirta ku wa man bil ardi da wanda duk a cikin duniyar nan jami'an baki ɗai ku je ku yi ba za ku iya cutar da Allah da komi ba fa inna Allah la gani domin Allah mawadaci ne an kalki daga halittarsa gaba dai hamid yababben sarki ne mahmudun fi sun'ihi bihim abin yabo ne ga aikin su sa gare su alam ya ci kun alam ya ci kun na ba'ul ladina min qablikum qawmin nuhin wa وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا عليه alam ya atikum na ba'u ladina min qablikum shin labarin waɗanda suke gabanin ku bai zo muku ba su ne qaumin nuhin wa adin mutanen annabi nuhu da mutanen wato annabi hudu su ne adawa wa samud da samuda mutanen annabi salihu wallazina min ba'adin da waɗanda sun ka biyo baya gare su la ya alamuhum ba wanda ya san yawan su illa Allah saboda sai Allah ne kasarcin saboda yawan su ja'alhum rusuluhum bil bayyinati dukkan su manzanni sun zo musu da hujjoji waɗanda suke bayyananu akan cewa su masu gaskiya ne faraddu aidiyam sai suka da wato suka mayar da hannuwansu fi abwan cikin bakunan su sun kai o-o-o, oh, oh, oh, wato suna babaki ya za a ce Allah ya aiko mutum fi abwan cikin bakunan su ai ilai ilaiha a addu alaiha don su yi cizo a kan hannu min shiddatil gaiz saboda ya haushi wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bi mu kan mun kahirta da abin da an ka aiko ku da shi a a amiku bisa ga wannan riyawa ta kuma mu yadda ba wa inna la bi shakki lalle muna cikin kokanto murid mai tsara shigarwa cikin shakka mai mata da una na idai daga abin kuke kira mu zuwa gare shi ba mu amince ba ai mu ke mu ba قال رسلهم قال رسلهم أبالله شاق بعد السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا

babu shakka ga tauhidin Allah liddala'il zahirati alayhi saboda dalilai waɗanda suke bayyana nu game da cewa Allah makadaici fa'adin samawati wal ardi wanda ya kaji halittar samai ya kaji halittar ƙasa da ukum ila da'ati Allah yana kiran ku zuwa ga ku yi mai biyayya li yaghfira lakum dan shiga marta muku min zunubikum daga zunubanku wato zunubanku kenan fa innal islama domin shi musulunci ya gufaru bihi ma ana gafarta duk abin da yake sa da shi idan mutum ya musulunta duk ɓaddar da ya yi kami ya musulunta ladda ya musulunta Allah ya gafarta mai al-islamu ya jibbu ma eh saboda haka auta biya ko ko ita min din da yace min zunubi kan ta sashe ce li ikraji huquqil ibadi domin wato hitar da haƙoƙin bayi in mutum yana da ana bi ne bashi don ya musulunta sai ya biya sai dai in mai bashi ya ya hiri <laughs> kun gane ko musamman a ce kahiri ne kamin kahiri bashi da ya ka da ya zai ce zai ka biya ni nan abba ka dagawa sai ka biya ni zan zai matsa mai don ɗaya ce a to inda don wannan ne kai hakuri na bari <laughs> ko ba haka yake ba wanda ya kokarin kwace ma na ka balle yana bin ka kai to wai shi yasa min din tana iya zama wato ba za a da ba hmm. saboda haka wato in ka ce min zunubikun daga sashen zunubanku to haƙoƙin Allah sun haɗe amma haƙoƙin mutane suna nan shi amma wayu akrukum kuma Allah ya jinkirta muku bila azabin babu wata azaba ila ajalin musamma har zuwa wani ajali shine ajalin mutuwa wanda aka ambata qalu sai suka ce in antum illa basharun mithluna kai wayannan mutane ku ba wasu bane illa mutane ne kamar mu mun san sadda an kayaye ku da iyayen ku da kakannin mu duk abu ɗaya ne ya za ku ce kuna da wani abu Allah ya aiko ku inda Allah na aikowa da bai aiko ku ba kila ko kuɗi mun hiku sun ka faɗi haka turiduna an ta duna ku dai abin da kuke nuhi kawai shine ku kange mu amma kana ya abudu aba'una daga abin nan da ubannin mu ke bauta mana gumaka shi ɗaya kuke so ku yi mana dubara ku raba mu da gudu da ni da uwaye mu kabi fatuna bi sultanin mubin to in ma gaskiya ne to ku zo mana da hujja na wadda za mu iya gani cewa ku masu gaskiya ne mu bi قال لهم رسلهم قال لهم رسلهم إنا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل alar rusulun sai manzanninsu sun ka sake cewa babu shakka kamar yadda kun ka faɗa in na hannu mu ba mu zama ba illa ba sharin mislukum sai mutane muke kamar ku ƴan uwanku kamar yadda kun ka ce ba wannan ba abun ba ne ko ba ƙarya bane lalle kun faɗi gaskiya mutane muke kamar ku walakin laha ya munnu alaman ya sha'u min ibadi sai dai Allah yana iya yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ya fifita shi a kan yan uwansa ga su kuma iri ɗaya ya ba shi annabta bai ba su ba wa ma kana lana kuma bai dace bai kasance ya kamata gare mu ba an nafi ya kumbi sultani mu zo muku da wata hujja illa bi iznillah sai da izinin Allah sai da umarninsa la'anna abiduhu marbuuna domin mu bayan Allah muke ababen rido ga Allah Allah shi ya biya mu muka zo yadda muke yanzu don haka kawo aya ko kawo hujja nan ba aikin mu bane wa ala Allah falyatawakkalul mu'minu ga Allah kadai mu'minai za su dogara ko ko mu'minai su dogara ga Allah shi kadai yace qubihi su amince da Allah wa malana wa malana Allah نتوكل على الله وقد علينا رسولنا ولنسيرن sun ka cewa malana menene ya same mu komi an mahani gare mu Allah na tawakkal da ba za mu dogara alallahi ga Allah ba ai lama ne alana min zalika babu mahani ga mu dogara ga Allah wa kar hadana subulana alhali gashi Allah ya shiryar da mu hanyoyin mu na kwarai mun gane gaskiya mun bi ta wala da kuma wallahi za mu yi hankuri alama azaitumuna akan cutar wanda kuke muna akan cutar mu da kuke za mu juri wa alallahi ga Allah kadai falyatawakkal mutawakkilun duk masu dogaro su dogara gare wa qala allazina kafaru wa qala allazina kafaru lirsulihim la tukhrijannakum min al-dina aw la ta'udunna fi millatina fa'awli wa qala na kafaru sai waɗanda sun ka kafirta suka ce li rusulihim ga manzanni